ba da mutunci na ci wani iskanci na fi ki lalacewa kuma ta hajiya wani irin ke me ke faruwa ka sha ni ya eh, mana ne ka a Ina bacci tashi. Eh, A'a shi yana da white. Ka gane kawai ka rinka yawon nan da idan ka fahimci wannan ya fara magana in magana za ta wa in ka ɗan zuwa kan shi waje? in yi mana in na fi kina lalacewa in gaya miki gaskiya kin yi shugu kuna cikin cece ku ce ne za ta shigo na rantse da Allah a wallu ni ummi ta sai na yaga ka a gidan nan wallahi baka san ni wallahi in ke wace ce ni kake gaya ma haka kin isa ni kake gaya ma bata hajiya bata jiya kashe ni wai ya daurewa ta juyo na kalle shi na idare na kalle ta wani fage ya ga damar kashe na yake kankana karatun kankana sai cikin su da za a rage ta kashe kai kuma ya kamata a ce kana shigowa kashe gaba yana ba ma shigo ba zai shigo ba rikice ne sai da inda shigo ta yi ta baro ne ina can na bacci muje billahi lazi la ilaha illa huwa wal idan baka fita harka ta ba sai mun sa kafan wando ɗaya da kai a gidan nan an gaya maka ni na fi ki zama da iska lafiya zuwa ne bataja kai bataja kashe ni tun da dariya mai shi da na wannan gara maci wancan wanda ta zo da shi zai ta yasa na ne. ba wani ne kuma sai ka ka ta to don ake da ci dan Allah a na kalle za a ruwa ne ne shi kuma zaka kalle sai ya eh wala mu mu a san da ta ji ka sheni ne ba ta ta ji ka to na yi kallon ta gida da da Allah les ki dunkule ko aka miki ruwa ki sha billahi lazi awwal baka san ummi ta bane zan yaga ka a gidan nan idan ka bari muka sa kafan wando ɗaya da kai na fi ki zama dan iska wallahi ba za ka ji daɗi a guri na na rinjira ranna haka ce da kin karan haka ce eh, to za mu zuba Allah wani ra'ayin wallahi bacci nake ji <laughs> wallahi ni do na wallahi wace nake ji amma wallahi dariya kuma ina jin yunwa ina jin barci kuma zan yi sauri eh wace ban ci abinci ba ci taliya to muna ji muna ji muna ci gaba na rantse da Allah awali baka san ummi ta bane zan yaga ka wallahi a gidan nan ke saba na rantse da Allah baki saba kai a gidan nan ke ka fita harka ta na fita da iska yawa batajiya ke faruwa ne wallahi dariya ta ah, ce wallahi ban yi dariya ba wallahi shi yayi wallahi ban yi dariya ba to bari tsaya kawai ba an dauko ni ba wallahi ban yi daga nan kawai shigowa san shigowa daga nan shigowa ne so bayan kin shigo ne aka samu matsala ruwa. Mm. amma daga shigowan ki da batajiya yana da mugun kyau a same shi wani mm. Okay. Mm. <coughs>

gaba muna ƙara tallata muku muna muku albishir da wannan fim mai suna kishin maza kun dai gani eh, salo ya girmama aiki ya girma sabon salo sabon aiki sabin fuska eh, na son kun san wannan jahilin malami kun subscribe a youtube channel mai suna hajiya lasko za mu dora daga inda muka tsaya kuna hawa yanzu za ku ga za ku ga akwai episode 6 to very soon za mu fara sakan muku episode 7 daga nan kuma ba tsayawa a kapta